za su zama ba ƴaƴansu sarakuna ne amma za ga mutum daga lokacin da aka ɗaura mai rawani sai ya manta rawanin ai sai ya bi rawanin ya manta kansa amma ku ji kalmar da ya ce shi koro ne idan ya zo hadarin manzan Allah wanda wani in ya tashi zai nema zai ce ni ni sai na Abubakar ne wai yana so ya da'awa da suke wannan da'awar akwai wanda ya tashi wajen maulidi ya ce shi shi shi sai na umar ne sai da ne yana so ya da'awa amma sai duba wani mukami ne aka fi rainawa a zatin almajirci ita ce kolo sai ya sifanta kansa da kolo wannan abin na yi kishinsa wani mashi ibrahim yana faɗin cewa irin kishi a cikin adaran manzan allah ba a roba ne to maudu'in inda na so na yi da an ce masa toro kamar yadda na gaya mai to mukan ture wajen shubha da muke tunanin kamar an danka makiya an a wajen amma sai wani rana aka ba ka gaice mu taron maulidi muka dinga shiga ciki ciki ciki ciki can ciki muka ji wani gari wani da da muka je gari kawai sai daga wasu mutane ne wanda sun narke a haddar manzan Allah na ce ashe a turo akwai masu son manzan Allah haka suka ce tab ai mu ne majority kuma na da manya-manyan malamai 'yan wajen wasu suna kusa da wajen na ganin su dukkanin su a wasu musu ma suka ce min duk shekara suna tafiya kaula na ce na yi mamaki amma kuma ba a mamaki a cikin lamarin Allah domin shi ya tabbatar mana cewa ya yi kira a hadarin Allah ya ce ban bar yadda nake ba sai da na hau jirgi har kankara sai da na hau har sama don na isar da sakon manzan Allah kuma ya faɗi nan duniya ta tabbatar ta shaida yau idan ka je kasan Amerika yanda ake ganin masu jajayen kunni sai ka ga babu ma yanda yanzu faida take dana sha irin kasan Amerika wanda wannan dana shan alhamdulillah ba ina gaya muku bane a matsayin labari a'a ina gaya muku ne a matsayin hakikanin haka abin yake domin ba zan iya kirga akalla mutum daga ɗaya zuwa dubu wanda ni na san su wasu su suna tambayoyi wasu su kuma muna mu'amala haka kamar dukkanin su suna cikin Amerika da wani lokaci ma ran juma sukan mana bidiyo live wanda muna kallo kowa a karba a gaisa da wannan da wannan zawiya daban-daban daban Ingila Amerika Jamus duka Allah da rashin bayan ne wannan ba da komai bane da hidima wa manzan Allah da hidima wa annabi Muhammadu aka tafi komai da kuma soyayyar manzan Allah ake danna zuciyar kuma a ɗauki zuciyar kai ta daren annabi Muhammadu to da na so ne magana ne akan abin da ya shafi masa'il irin wa'innan wanda mukan zo mu ce ga hula in ka isa ka turi dan mun zo irin wa'innan muka san akwai wani mai yawan shubha to sai mu ba mu ari a hannun da ba namu ba mu da ma abin da muka koya karatu ba jayayya ba to amma idan muka zo muka samu wanda shi sa jayayya ne mukan so mu dan gwada mai cewa dan yau da dan yau saboda wato su karnukan bana ne ko <laughs> wannan hausan su karnukan bana ne ko to bayan bane ya sati da zakokin bana dan ka san na wani ne wai ya zo zai min raddi sai ke cewa malam ina ganin girman ka idan dai kato bai ji kunyan hawa jaki ba sai wani ya ce jaki sai ta hawa ni ba jaki ba ne <laughs> wai ina ta tuna ji kunya hawa jaki ba jaki ba zai ji kunyan da shi ba to sai gane a misalin shi shi ya fito a jaki sai ce a'a ni ba zaki ba ne sai to ni ruwa na kai kai rawanka kai warwararka to nan hadara ne waje ne da za mu ji daɗi a gaya mana annabi Muhammad kuma sai gashi an ce ga kwamfuta ana lokacin da aka ɗauke wuta Allah ya sa ba wanda ya zai ɗaukar mashin ɗin bane ya taɓa mana wutan Allah ya sa iya laifinsa ya tsaya a can ne domin a ce musu ya manzo Allah sun taru bayan da ka musu sata ka taɓa musu kayan wutansu to Allah ya sai baka wutan gaba ɗaya to kaga in Allah baka wuta kuma ka shiga uku ba ka san da ka yi da ita ba Allah ya sauke Allah ya sauke to hakika soyayyar manzon Allah yan uwa abu ne wanda yake da gaske ake yin sa soyar annabi ba yanda muke faɗa a baki bane soyar manzon Allah duk irin yadda ake tunani to abin ya wuce wannan ya wuce ɗan ƙaramin kwakwalwar mutum da ke cikin sa. son annabi Muhammadu farkon mukani a mahadaran annabi wanda Allah zai karɓe ka a ce an yadda ka shiga layi masoya shi yasa maulana shi ibrahim farkon abun da ya buɗe diwanin da shi kan kalbu illa an ya kona mutayyan halifa gharamin bin nabiyyi muhayyan wannan yasa malamai masana ilimi da suka duba da irin abin da shehu ibrahim ya fara baitocinsa suka ce ina shakkin wala ne za'in wala ne ra'in ba a yi wani mawaki wanda ya yi manzan Allah da harshen larabci irin shehu ibrahim ba dan komai bane ko don soya ko wani ba a'a ta tabbata ne da irin nauyin dangogin kalmomi da yake jera su unazzimu durran lafzi fi dhikri wasmi da yake jera su idan yana yaban annabi muhammad abin ya fara cewa yake cewa amal kalbi ya rasu Allah zuciya da ake magana idza salahat salahat jasad kulluhu wa idza fasadat fasadal jasad kulluhu ala wa huwa alqalbu ko wa to wannan hiyar alqalbu hiyar alqalbu din a ba zuciyar yaki to da zuciyar yaki me yaso illa an yakuna mutayyana zuciya na yaki sai dai ya zanto abun bautarwa abun imautarwa abun susutarwa halifa garamin ma'abocin bege bin nabi da wannan tilo din annabi Muhammad muhayyaman abin ɗimautarwa wanda wannan kalmar idan ka ɗauko ya kure magana na lissafin kalmomin larabci na makamin alwaul mahabbati wa darajati almahabba tana da darajoji guda goma sha bakwai idan ka ɗauko da ka ɗauko tun daga alwajdu za ka zo irin su ashauku da ka zo irin su atiyamu almahabbatu alwalahu da ka zo algiramu har ka zo ka kare shi da aka yadda ba magana to wannan mukamin idan an kare ga baki ɗayansa shine attiyam wanda attiyam din nan ana maganan bayan an wuce su alwalahu ne to ana wannan maguran da wannan ne farkon abin da ya fara buɗe bankin jiwani shi yasa idan ka koma daga irin alfazazi zaka ga ce khalilai ya uja bil muhassabi wanzila wala tabiya an haifihi mutahawwala wa akrim bihi maganan taharrahu manzila to idan ka ɗauko bara'atul istiftahi na imam al-fazazi ka auna da na shehu radiyallahu anhu ga nauyin ta bambanta shi da ya fara ya fara da ya abokaina guda biyu bada ɗaya uja ku karkato ku sauka wajen da annabi ya ce yana son sauka a wannan wajen shi kuma ya fara da zuciya al-imam al-busiri shi ya fara da bayani na soyayya amin tazakkuri jirani fi salamin mazajitu dam anjara min mukulatin bidami shi sai ya fara da abin da laraba suke ce mishi alkazar amma shi sai ya tafi gundarin magana kawai annabi muhammad halifa garamin bin yi muhammad wannan maganan dalilin da yasa na san maganar da na yi a baya yanzu da yawa wasu suna nan sun ji maganar ta musu gingir ce wanda na yi mukamin soyar manzan Allah ta wuce hankalinka wani ya zo ya sami imamu ali alaihi salam imamu ali kanin manzan Allah sirikin annabi muhammadu babin ilimin manzan Allah Ya ce na zo ne ka lissafa min dukkanin falaloli da daraja na manzan Allah rahamar da annabi ya zo da su kuke so ka lissafa min? Ya ce rahamar da annabi su salam ya zo da shi e. ka lissafa min irin halayen manzan Allah duk ina so ka sanar da ni wai yana so ya koyi da annabi imamu ali sai yake ce masa to ni ma zan baka lokaci ka lissafa min kayan daɗi na duniya gaba ɗaya ka san tun daga buɗe idanka har sai ka rufe ido tun kana tunanin kai mai hankali ne ka gane kai ma hukaci a ce ka lissafa kayan daɗin duniya gaba ɗaya ya yi shiru ya ce kai ai wanda na sani ma ba za su kidayu ba yace to kayan daɗin duniya Allah yana cewa mata duniya gani Allah ya ce dan kaɗan ne manzo Allah ya ce wa innaka la'ala khuluqin azim yace Allah ne fa yace halayen annabin babba ne yayi zan yi abin da Allah ya ce babba na lissafa bayan na gagara lissafa wanda Allah ce kaɗan ne. Shi yasa manzan Allah baya aunuwa da hankali. To abin da ake nufi da suyar manzan Allah shi ne ya zamto ba ka san annabi don ka amfanar da kanka kai kana san manzan Allah ne domin ka ba shi kulliyarka da juz'iyarka da komanka ka karar da shi ka narkar da shi cikin annabi Muhammadu idan ka ji kana san manzan Allah don ƴaƴanka su shiga aljanna ko su rayuwa mai kyau ka yi kokari amma baka shiga layin masoya manzan Allah da ake magana ba idan ka ji kana san manzan Allah fiye da matanka fiye da kuɗi fiye da kuɗi ba a wannan zamani, almanu mushede ƙungiyar da aka gina da kuɗi ita kanta ƙungiyar to ka so annabi fiye da kuɗin ba ƙungiyar to har yanzu baka shiga layin layin wanda in an kalle su za ce kai wane ya narke a manzon Allah to fiye da shanu <laughs> nage ko to ka so manzo Allah fiye da shanu har yanzu baka shiga layin wanda in an kalle su da ce sun yi fana'i cikin manzan Allah abinda ake so ka so manzan Allah shine ranka rayuwanka ka ɗauke shi sukutun ka ba wa annabi Muhammad kuma ba da niyan ka bayar dan a biya ka ba ku fahimci wannan abu wasu na ganin kamar soyayya abu ne mai sauki har ma ka ji wani ya ce wai mun ce? ana maganan kun wuce gona da iri har yanzu a soyayya me muka yi a soyayya manzon Allah walaita rasulullahi kana musayyiran libarhama naran khalidan kullu mas'al soyayyar manzon Allah so ake yi kana kuna da san kuma kullum kana neman Allah ƙara mu Allah ƙara mu in ƙone ƙara mu in da san manzon Allah sayyidina abubakar an ce manzo Allah yana faɗin cewa ma faddala alaikum Abubakar illa bi shay'in hukira fi sadri kai wata rana sai na abubakar manzon Allah ne ba shi da lafiya aka zo aka ce sai na abubakar manzo Allah ba lafiya kawai shikenan shi ma ya kwanta gida kawai labari ya tafi sai na abubakar ba lafiya sai ce amma ina son ku kai ne in je in ga manzon Allah a ba lafiya haka aka daddafa shi lafiyan shi kalau ana hira aka taushi manzo Allah ba lafiya ko ya kama rashin lafiya ana zuwa ziyarar manzo Allah sai a lokacin aka je manzo Allah irin jikin annabi ya wasaki yana zuwa sai kawai yace la ana sai nan bakar ya je yace ina warke kawai har ya fara komai kawai jikinsa da ya yi zafi kawai har ya nannade ya zama komai ya warware aka ce wani irin abu ne kai mun to da kai a jingine yanzu kuma ka tashi wasai ya ce maridan habibu masoyi ne ya rashin lafiya fasurtu fa maridu hina ra'aitu shi ne da naje na ji labarin cewa masoyi na bashi da lafiya ni ma na je na kwanta ne rashin lafiya shufiyal habibu masoyi na ne kuma sai aka ce min ya warke na taso aka kawo ni na shi ya warke fashufitu hina nazartu ni ma ina ganin shi kawai na jina warke to akwai abin da ya rage to a mukamin soyayya sai ka ji cewa idan yaranka sun kai dubu duk wa'innan yaran ka ba da jininsu don girman manzan Allah Za ka ba da jininsu akan kare kimar dokin annabi Muhammadu ka iya ɗaukan iyayenka ka ba da jininsu ga baki ɗaya akan kare rawanin annabi Muhammadu? Za ka iya ɗaukar rayuwarka ka cokon ka ba manzan Allah? Shi ne Allah ya gaya mana Kur'ani ku in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalin iqtaratumuha wa tijaratun takshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum min Allah wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu wannan Allah ya yi da kirgo duk abin da dan adam yake so a gida takwas kul in kana uku, ya rasulullah ka gaya musu in akwai wanda yake son iyayensa fiye da annabi Muhammadu wa uku, ko wani yake son 'ya'yansa fiye da manzon Allah wa ikwanukum ko wani yake son 'yan uwansa fiye da annabi wa ashiratukum ko wanda yake son danginsa fiye da annabi wa azwajukum ko wanda yake son matarsa fiye da annabi wa amwalikum ko wanda yake son dukiyarsa fiye da annabi Muhammadu ko wanda yake son fatauci da kayan doman da ya tara da kayan gonansa da shanunsa fiye da manzon Allah kai Allah ya ce idan kuka ji kuna son duk abin da dan adam yake so wani abu ɗaya ka fita shi da annabi Allah ya ce wannan fasiki ne fatarabbasu hatta ce Allah bi amri ko da ka ji kana son manzon Allah fiye da 'ya'yanka to in dai baka so shi fiye da ranka ba kai fasiki duk abin da mutum ya ji kuma yana so yana son annabi dan wai biyan bukatar ransa har yanzu bai bar mukamin fasikin nan ba musulmi fasiki kai kokari ka zama musulmi fasiki sai na umar ibn khattab ruwayarsa ya fassara mana wannan hadisin sa wanda al-imam al-bukhari ya rawaita ibn khuzaima ya rawaita suna tare da manzon Allah suna zaune sai na umar manzon Allah ya kalle shi sai na Umar shi ma ya kalli manzo Allah sai ya ji san annabi ya shiga ransa ka san wani lokaci ko saurayi da budurwa in sun zauna in an kalli juna to sai kaga an hira ko da ba ainihin magana ba sai a faɗa to su kuma in sun kalli manzon Allah sai da mahalli ne na soyayya to sai su ji ƙarin so da bege ya shiga zuciyarsu ya ce ya wallahi, wallahi ina son ka fiye da 'ya'yana fiye da matana fiye da dukiyana fiye da iyayena raina ne kawai ban san kafe da ita manzo Allah kalli sai na Umar ya ce wallazi nafsi fi yadihi la yu'minu ahadukum yace babu wanda zai imani a cikin ku har sai ya zamto ina son sa yana so na fiye da ransa inji manzon Allah sai ka fifita san manzon Allah fiye da ranka inji Annabi Muhammad sai na Umar take a wannan lokacin yace wallazi anzala alayka alkitaba bil haqqi la anta ahabbu ilayya min kulli shay'in hatta nafsi allati bayna jambayya sai na umar lokacin yana bin annabi sallah yana azumi tare da annabi na karanta alqur'ani wahayi ma ana saukar ya rubuta sirkin manzon Allah ne amma annabi yace wallahi baka yi imani ba sai in ka ji kana so na fiye da ranka tukunna a kira ka mumi idan ba haka ba kana musulmi wanda kuma fasiki ne wannan musulmi don bai cika soyayya ga annabi Muhammadu ba sai na Umar a lokacin bai fahimta irin na mutanen mu na yanzu ba da an ce sai manzo Allah ya mutai ta ina aswakin ka turo mu gani mm, ba aswaki ma ka fara soyayya ina gemun ka tsaya mu gani ina wannan ka tsaya wa'annan su ne soyayyar manzon Allah aswaki da gemu su ne soyayyar Annabi Muhammadu ke sunnan manzan Allah ne amma ɗaya ne daga cikin alamomi na san Allah ba shi ne san manzan Allah ba shi ne san manzan Allah ba abubuwan da za a duba ya tabbata san annabi Muhammad kake yi to na abubuwan na farko shine ka ji cewa za ka iya ba da rayuwanka da ranka akan manzan Allah idan ko ya zanto rayuwanka kana yi ne wa annabi na komanka manzan Allah ciki da banka annabi Muhammadu to wannan ka zamto ana kallon ka za ce wannan masoyin manzan Allah ne ne manzan Allah sai na Umar annabi ya ce baka yi imani ba wallahi sai ka fifita ni akan ranka sai na Umar ya take ransa ya ce ya Rasulullahi wallahi yanzu ina son ka fiye da raina fiye da rayuwata manzan Allah ya ce al'ana ya Umar al'ana ya Umar al'ana ya Umar yanzu ka zama mumin yanzu ka zama mumin a nan hadisin da ku fahimci cewa ba sallah sai na umar ya ƙara yi akan wanda da ba yake yi ba ba zakka ya ƙara yi ba ba azumi ya ƙara yi ba ba tilawa ya rangada annabi ce ka cika imani ba a san ne kawai ya ƙara promoting din kanshi ya ce ina son ka annabi Muhammad ashe soyayyar manzon Allah wani abu ne daban wani abu ne daban za a iya samun ka kana sallah amma kuma baka son manzon Allah da iya samun ka kana azumi amma baka son annabi da iya samun kana karanta qur'ani mel mel mel mel amma makin annabi ne kai za a iya samun ka kana abubuwa wanda ana ganin su alamu ne na ibada amma na abin dukka a zuciyanka kai makin manzan Allah to wannan su tana da alamomi duk wanda bai da wannan alamomin makin manzan Allah ne abu na farko daga cikin alaman kai masoyin annabi Muhammad ne shine girmama annabi Muhammad amma ƙarya kake kace kana son annabi ka saki yayin annabi Muhammad kai ma iyayenka an zage su ka zagi iyayen manzan Allah kuma ka ce kana son manzan Allah tuna amina na abdullahi a cikin malaman da suke zagin annabi ka taba ganin malamin da hawa ya yace babana a yarantawa ne ya dauke shi a buga shi a kasa ka taba ji ka taba jin malamin da ya taba hawa minbari ya faɗi yadda aka je aka kada uban shi a wajen neman auren mahaifinsa amma dai tashi ya kalli annabi wai da sunan wai shine sande inna alhamdulillah kaza kaza annabi sallallahu alaihi iyayensa a'udhu billah a'udhu billah wallahi duk wanda baya girmama iyayen manzon Allah baya san annabi kariya ma kowa yau a garin nan ka zo ka ce za ka yi labarin gwamnan garin nan sai ka tara mutane kai ta yaban shi sai ka ce sai dai iyayensa kai ai mutanen banza ne zai ce okay ok <laughs> kun taɓa jin wannan magana ka tara mutane wai kana yaban mutum ni ne babban fans ɗinka ni ɗan fatin ka ne ni kazan ka ne ka fi kowa alkhairi a garin nan kai ne kaza kai ne kaza sai ka ce amma dai babanka da mahaifiyarka kaza ne haka fa suke manzon Allah haka fa suke manzon Allah yanzu mutum ya ce shi masoyinka ne ya zagi iyayenka wallahi duk wanda yake zagin 'ya'yan nai Muhammadu bakin annabi kuma in ka ce karya ne ka zo mu tabbatar maka abu na biyu duk wanda ka gana da awar shi masoyin annabi ne yana zagin 'ya'yan annabi ka saki sai tuna Fadima alaihi salam ka aibata ta ka saki sai na Hassan da Hussein ka aibata su kuma kai da awan kai masoyin annabi Muhammadu ne karya kake yi ko da gemun ka na sharan titi wallahi kariya kake manzo Allah ya ce man ahabbani wa ahabba hazain wa ummahuma wa abahuma kana ma'i fi darajati yawmal qiyamah manzo Allah ce duk wanda ya so ya so sayyidina Hassan da Hussein da uwansa da babansa yace ni da shi muna tare a gidan tashin aljanna ranar kiyama amma kuma ka ce kana son annabi kana aibata su ba ka san falalan su ba ka san darajar su ko mutum ya ce maka shi masoyin manzo Allah ne amma yana kin matan annabi zai zagi sai tuna Aisha ya zagi sai tuna Hafsa manzo Allah kuma ya rasu a dakin sai tuna Aisha a lokacin da yana yarda da ita ta dafa masa ya ce ta. kai kuma kai ka zo kai da yi wa annabi gyaran rayuwa ka iya gane cewa wancan matan banza ne kai kana da wannan labarin kuma ka ce kana son manzon Allah wallahi in ka san ranka na da kai-kai. akan matan annabi ka rantse kai makin annabi ne ka ɗau qur'ani ka rantse ka je wan kai yin manzan Allah ne amma ka tsani sahabban manzan Allah nasi kadi subuti Allah ya saukar da qur'ani li gina bihim al kufa babu wanda zai ji ya tsani sahabban annabi sai wanda zuciyarsa akwai ta bankafirci ashe dole sai ka so duka wa'innan ka so su duka sannan kai da wanka na son manzon Allah amma baka san sunnan annabi idan an ce annabi yayi kaza ka ji baka so baka san qur'ani baka san makarantan qur'ani kuma kana da awar kai masoyi manzon Allah ne wannan alama na farko kenan alama na biyu na cewa kai masoyin manzon Allah ne shine kasratu dhikrin mahbub ana son bakinka kullum kawai ana jin bakinka yana faɗin annabi Muhammadu تذكرت من هو للورى كلهم قوت فهم حجر والمصطفى الكرم يا قوت باكينك كوي أنا سن لذكر الذي من ذكره تيب قبله على آدم إذ كان فرعا معصر لذكر الذي لم يذكر الحق غيره كوني كوي ambatan annabi محمد amma mutum ne yana ta maka sunna Allah alhamdulillah wallahi sunna mun gane sunna ko yana tura ka zaka ce la ilaha illallah muhammadur ya ce la ilaha ne faru bayi zikiri wallahi ma wallahi akwai wajen da idan kaje je ka ce la ilaha illa wallahi yana ga yesu wani ma ya fita da gudu sai ya zo ya jama'a Allah isa <laughs> akwai wanda aka kai karan shi wajen baban shi ka yi magana ma wane yana tsokanin mu baban sai ce me yake muku ni mu dai ka gaya masa kawai yana tsokanin mu mu ba mu san mu ɗauki mataki amma yana tsokanin mu tunda kana nan ka masa magana yace ce wai me kake musu ne ce wallahi ni ban sani ba ma ni ban san su ba ai na suke zama a ce wallahi ban san su ba wai ashe yana tafiya ne in ya zo da ya wuce yana zikiri su wannan zikirin da ake wala tsokanin su sai ya zo kawai ranar da suka dawo ya ce to ni gaskiya na tambaye shi ya ce bai san me muku ba ai bai ma sani ba to sai zo zai wuce ya ta zikiri ya ta zikiri yana yi da mu kai yanzu dan Allah dan zo kare ka ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah ka zama shedan wallahi ka zama shedan wai yazo zo kana kai ka yadda har ka yadda wai wai in wai dan zo ne ka kira suna annabi muhammad la ilaha illallah to mu ka zo ka tsokane mu in ka aisa da zikirin idan mun tsokane ka mun yi zikiri ka zo ka tsokane mu ka yi zikiri ba shi kenan ba mun ga mun ce la ilaha illallah ranka ya baci ka ce la ilaha illallah sake faɗa wallahi wallahi haka muke so ba sai an yi faɗa ba mun tsokane ka da zikiri kai ma tsokane mu da zikiri amma mun zo mun ce la ilaha illallah kai ka ce mun tsokane ka to me kake so ne da za ka wuce kuma kana wani wakan siyasa musamman wanda ke zace kan shi ya iya waka ya iya waka ya yi kokari wata ma ya ce ka zo mu tafi nawan zo mu je za mu je mu harkar siyasa na kai ma masoyin sa ne haba malam kuma kana da awon, kana son manzon Allah duk wanda yake son annabi ana son la zalu lisanuka rabban bi dhikri mahbubika duk inda kake harshen kana kiran kai akwai sahabin annabi ana ce mishi zaid ibn kharija al-ansari lokacin da ya zo ya bar duniya ya kwanta gawarsa har an zo ana so a masa wanka amma bakinsa yana ta Muhammadun Rasulullah. Wasu suka ce bai mutu ba kuna ganin labbansa na motsi in kai shiru ka kalli labbansa sai ga yana Muhammadun Rasulullah. Sahabin annabi ne har gawa yana gawa amma na zikiri. Kai sai aka kai shi kabari bakinsa bai daina motsa yana Muhammadun Rasulullah. An samu jaki wanda afra ya afur jakin manzan Allah ran da aka ce manzan Allah ya bar duniya jakin nan ya je ya faɗi ringa bar kansa ya faɗa ya mutu ba zai rayu ba bayan annabi Muhammadu an samu sahabin da daga gari yana gonansa gonan dabino ɗansa yana zuwa da gudu yana ya abdullah ka tufi rasulullah ya Abdullah yana ta kiran babansa baba manzan Allah ya rasu baba annabi yayi wafati shi bai ji ba sai kashe kunne sai ya ji ana faɗa yana ɗaya kai yace ya Allah ba na son na ga mai zuwa ya kawo min sakon nan tunda an ce manzon Allah ya rasu Allah ka tsiyaye ido na daga kan da sake ganin komai na gama gani wallahi dan yace ya taho kenan sai ji babansa yana addu'a yana Allahumma azhif anni basari hatta la ara ahadan ba'da an ra'aytu habibi Muhammad yace wanda na gani na ƙarshe manzon Allah ne ba na son na sake ganin wani haske bayan na ga manzon Allah Ya ce babana na juya kawai sai na ga idansa yana kwalala da jini idan duka ya fashi ba zai sake gani ba kawai ya gama amfani tun da ya ga annabi shikenan an gode wa Allah to me zan gani bayan na gama gani a ga annabi Muhammad ana maganar wani gani a ga annabi Muhammad shi yasa in ka ji Shubra yana magana wani ya dimauci an ce maka Shubra ya zo shi an kai shi kasan Faris ya je kasan Faris kun san Shubra Galan waye ne sai da ya je ƙasa saba'in da biyar ƙasa ƙasa tun a zamanin da kai turawa ma idan shabrayin yana shiga jirgi har ɗaukan wajen su suke sa su su gaya ake shiga jirgi wani bature ta so ya ce masa wai kai mu fa aiki muke a cikin jirgin nan amma tsorata muke kai kullum ka zama ganka tingis tingis ka shigo ka. ya ce me yasa suka ce mu zanin goyo ne a shabrayin ya ce to ai ni tun ina jariri nake hawa jirgi lokacin da mahaifiyata take ɗauka ta a zanin goyo wa ya riƙe ni yace babu yace to nan ma babu idan a wancan lokacin ni wanda ya riƙe na sani Allah ne ma yumsiku da illar rahman wanda ya riƙe ni ina zanin goyo ina jariri sai da na girma ne kuma zai sake ni amma duk yanda abin hawa yake sai na kai wa manzon Allah sa a zamanin sa duk ƙasan da aka yi iyafar sai da ya sauka domin ya je kai sakon manzon Allah sai da san annabi Muhammad shi yasa da aka kai shi ya fare sa to su wajen ba zawiya lokacin mai karfi sai suka duba ina ne mafi girma da zamu kai shi suka kai shi hotel suka kai shi Ibrahim hotel kun san babban ku. ya na a hotel kawai sai aka ga shi yana kuka hawaye shar shar kowa ya aka ji ana mitin to me ya faru ne me ya faru wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza to afwan wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza suna ta mitin kawai sai suka ce to bari mu zo mu bashi hakuri <laughs> sai da a hotel din kafin a shiga babban hotel din duniya ne da ku wuce wajen da gidan ai eh, wajen ɗakin rawa ne ɗakin cin abinci ɗakin me ɗakin me kyau ya haura kawai abin shi kibran ya haura ɗakinsa kawai sai aka zo ana tambayan shehu suka zo suka taro shehu ayi hakuri shehu ayi hakuri kibran ya ce me ya faru suka ce ai jiya da muka zo da kai mun ga kana ta hawaye sai muka gane cewa anan ashe mun wuce ɗakin da ake rawa sannan wasu ma sun yi shigan da bai kamata ba sannan kiɗa wasu ma suke yi sannan an saka kalolin alamomi da shauransu shi ne muka zo mu baka hakuri irin wannan wajen bai dace da ku ba ya ce ina ai ba ku san da wa kuke tare ba ba isu ibrahimu bi shauqi wahidu فلست أسليه ولم أكن أتمه أبو إيني كي موتا لشيني أني محمد مال الكلب بغب الحاشمي فلم أنا بباريس حول الراكدون ولم أكن لأن جمالا في الوجود بأصله متى ذكر المحبوب في الحين ينكتم فالأنوار والعنواء والرقص والإناء تسكر أرباب البسائر بالقصص يتي ني كنت مغنى يتي والله كوكا لكي malal kalba hubbul hashimi yace wallahi ni ban ma san ana rawan zuciyan ne san annabi ya cika ni shine da na zo ni na ga launi ya yi waye eh, na tuna ba mai kyan launi ni irin annabi Muhammadu. to ni da na zo na ga launin kallo ɗaya da na yi na tafi cikin manzala Allah na mamanta me ake yi fal anwaru wa'innan hasaken da nake gani a Faransa ta fi kasan mu Senegal wal anwa'u nau'o'in da na gani na kala kala wal raqsu da wanda suke tarawan wal gina da masu waƙoƙin tuzakkiru arbabal basair bil kusam in dai ka san annabi duk abu in dai ya burge ka annabi ne ya burge ka ba za ka tsaya kana kallon rawan wasu ba in sun zo da wani abin da zai burge ka tunda duk duniya ni ba abin da yake burge ni sai annabi ko sai kai ta tunanin annabi kashi ka ka haɗiye ka bule cikin annabi Muhammadu ya za ka yi har shagala da tunanin wai su sun yi rawa wasu sun yi kaza ni na ni ina tafiya ma wallahi annabi wani yi mamaki ya ce wannan wani irin so ne wata nan ɗansa shek baba lamin ya tafi kasan senegal sai yana larabci kasan su harshen su larabcin su zaka ji kaman da siga sigi sai shiga kasan saudi arabia yana larabci so ne ce masa kai na ganka kai larabci kaman kasan kai daga ina ne ce kasan Senegal kasan Senegal shehul Afriki din nan eh ka iya larabci na ji irin larabcin sa ne yace ka san sa ne yace na san shi kai sai dai yana da san annabi ya masa yawa shi kuma ya yace to ai na samu labari wallahi ina dawa yana fada yanzu samu shi Ibrahim cikin jama'a yace gashi gashi mun je Makka mun je Umara mun haɗu wani balarabi gashi gashi ran da muka yi shehu ya ce ka iya larabci ya ce amma kana da matsala ɗaya ya ce ne matsalan ba bane ya ce wai kana da yawan san Allah Muhammadu shi Ibrahim ya kalle shi ce mai mai ta inji ya mai ta ko sai shi Ibrahim ya rungume shi ya ce wallahi kai ma hina ma kyauta ashe matsala ta san manzan Allah ne ya ce to bari ku ci a yi shaida aka kira mutane ya ce ni ba zan zauna a kujera ba kai za ka zauna yau kai zaka yi mana wa'azi duk wanda ya zo sai ce baba lamin mai mai labarin nan an ce kana da matsala matsalan ka san annabi ne sai ya masa kyauta wannan kalmar matsalan tunda an gane matsala ta san annabi ne to ta ishe ni da wa'iya da'i wa wa hubbi muhammad cutar ita ce magani ya zamto abin da zai bata maka rai an taba annabi abin da zai sa ka daɗi da dariya da jin daɗi nishaɗi cikin san manzon Allah idan budurwa kake da shi in kun je yau an zauna kamata bayanin hiran annabi gobe ma ka mata hiran annabi sai ya zamto kana zuwa hira ana rubuta ma al'ada ba za ku shiga harkan wani abin da ya shafi shirme da ƙarya ba ana hiran manzon Allah akwai wasa a cikin lamarin annabi Muhammad ba wasa a lamarin manzon Allah to wannan mukami na soyayya sai ka zamto harshen ka bayi sanyi duk lokacin ka hankali ka haɗi ma ne yake kawai in ka zauna annabi Muhammadu bayan ka yi bismillah komai annabi Muhammadu koman ka annabi Muhammadu shi yasa shehu radiyallahu anhu ya aifi yara saba'in da wani abu kakaf annabi Muhammadu kawai lokacin da yaransa suka sauka misar mutum goma sha ɗaya kowa ma me sunan kai ce Muhammadu wane Muhammadu Muhammadu kai me ta ce duka baban kuɗin suka ce ya eh, ce wallahi mun buga a jarida <laughs> yau ga mutum ɗaya ya isi yara sha ɗaya dukkan sunan su Muhammadu suka ce ba sha ɗaya bane ba mu saba inda na bane kowa Muhammadu ne suka ce ashe labarin ku ya fi karfin abu ga jarida ya jira tashi kiyama wanda kuma yau ga gashi nan dalilin wannan kowa Muhammadu kawai Muhammadu kawai ana yi huwa ibn musamman ni sunana sunan jaririn manzan Allah ne Ibrahim ɗaya na kuma sunan su Muhammadu ne kowa Muhammadu to idan ana son manzan Allah harshen ka ya zamto ana ambata annabi kada ka kuskure ka joni ya ce annabi Muhammadu ka jiran ka baci wallahi kai na kin annabi ne kusan me yasa kawo muku sifofin a kwar sai da kawai in tafi da kan ne ta wani kwanakwane ba wani kwana in dai ka ji ana faɗin sunan manzo Allah ranka na bace wallahi kai sa ne wallahi ka faɗa ma kowa Bayan da za a yi a nan a ce kana zaune da an zo an faɗi sunan budurwar kira ka dinga bin wanda ya faɗa don ka san ma daga ina ke dan gobe ƙara faɗa ma amma da an faɗi sunan annabi kana neman ka gudu ka bar shi ya bai sama fiya fiya ran kiyama ba ku tare wannan soyayya soyayya a bace a cikin masoyi ana yi akan mata ma balle akan manzon Allah an yi tarihin labarin waye sunan shi nan masoyin nan majnun laila wani kisan da zan ba ku dai ana ba da wani kisa to amma akwai kisan da yawa ba a cika faɗa ba don mun san mutum laila wanda har ya kai ga cewa yana iya yanka raƙuminsa karen da ya kama da karen su laila yana amuru alal jidari jidari laila jidari wa zal jidara wa ma hubbu jidari shagabta qalbi walakin hubbu man sakana diwara Wata rana mujin laila ya zo zai wuce kawai ana sallah ya zo ya wuce gaban mamu ya sake dawa ya wuce gaban liman suka ce kai ana sallah gashi su kuma sun rasa inda za su sallah suke majnun laila ana gama sallah sai dawo zai sake wucewa kawai suka tare shi kai baka da hankali ne rashin hankalin kariya kai ka fara wasa da sallah yace me nayi dan ka zo ka wuce gaban mu muna sallah yace to kun ga ku kuna sallah ma kuka gani ni wallahi ban gan ku ba <laughs> ni na ta labarin Laila ne yanda zan yi inganta yanda zan yi in ji labarin ta ni wallahi ban ma gan ku ba ashe kun gani kuna sallah ikon Allah sai suka yi shuru suka ce wannan karatu ya mana ba <laughs> mu muna sallah mun gan shi <laughs> shi ba sallah yake ba ya tafi duniyar laila amma ya manta da halitta shi na ka ja ka bada labarin iyayensa suka ce kai wannan abin nasa ya yi yawa a kai shi ɗakin kaba ya yi addu'a Allah ya rage masa santa da ya je rungumi ɗakin kaba ya ce Allahumma zidni zidni hubba laila eh Allah karo mun karo mun ka kara kara min sallaila sai suka ce i'i sai ya ce wa man kala amin farhamu ya rabbi wanda ya ce amin ma ka ji kanshi wanda ya ce a kuma to soyayya ke soyayya ke shi sa shehu radiyallahu da yake faɗa yake ce walau umma kulfin walau kana in dai san ne ba maganan wata umma kulfin ko maryam soyayyar ake magana wannan soyayyar ka mance cikin masoyinka haka ake so in ɗa ne duk sansa da kake in dai ya saba da annabi cire shi in iyaye ne duk san da kake musu su kauna kin annabi to ka girmama su a matsayin iyaye amma kuma kar ka sa su a ranka ba yadda za a yi sahabbai da ake magana wasu ke zage sai sa sahabbai wallahi wani mun taba muna zaune wani malami ne ma sai ce mun ka wani ina ma da mun zo a zamanin da ai da ni ma sahabi kaza da ta masa kai aka maka Allah ina ga da mun zo wannan da ba sunan ba sunan mu <laughs> ba sunan mu kusan me yasa na da ba sunan mu a wannan zamanin wasu fa kuna fita maulidi a moto na ka dauke shi ku je ku dawo amma da ya amarya ku kai wasa he kun yi da ƙuri'a ya gudu ya yi amarya ne kawai kuma maulidi za a ji to ina da an ce za a je na san wani an ce za a je yaƙi in yi yaƙi wallahi ya yaƙi kenan sahabin annabi na ɗaki da iyalansa shi yasa kai sahabbai suna da girma wajen Allah kaji lamarin ba wasa bane da gaske suka yi wallahi abin da yasa muke baku labarin shi Ibrahim sahabbai sun mana nisa yanzu da zan ta faɗin sahabi kaza kaza da ce ta kai su sahabbai ne mu an ga ma mu sahabbai ne haka wani zai gaya mu to amma in na ji maka shi Ibrahim ka gan shi shi ma bakin fata ne shehun Afirka ne afwan shehun afirka ne bakin fata ne to tunda har ya kasance ya kai ga haka shi ibrahim radiyallahu ka kwaikwayi na kurkusa mana shi shi radiyallahu ya kure manejin sa kan san annabi wani dan jarida ya taba tambaye shi yace masa shehu me za ka faɗa wa ka fi so lokacin an gayyace shi yace ba wanda na fi so fiye da manzan Allah bayan shi aka fi so yace bayan shi annabi Muhammadu bayan <laughs> shi ma annabi Muhammadu ya ce za ka yi ta tambaya na bayan shi zan yi ta gaya ma bayan shi shi shi shi shi ya ce wallahi da a yau zan ganni an mai da ni zamanin sahabbai ba zan ƙara kan san da nake annabi ba na kwai ba abin da zan iya karawa don iya abin da zan yi ko da na zo haka dan yi to a yau din nan a yanzu a yanzu sahabi ana gaya maka sahabi sahabin nan shi ake ta shi hanzalatu gasulul mala'ika hanzalatun nan a sahabbai dingine ne shine wanda sai da ta kai ga cewa hanzala manzan Allah ya tambaye shi bayan faɗi makamin sama amma hanzalatu shine wanda idan manzan Allah ya shiga gida dai ta kallon ginin gidan annabi shikenan kawai ta kallon ginin gidan annabi kawai har asuba ta yin annabi fito nan ta ya ci gaba da kallo kuma sai sun koyar da kai in dai ana tare da annabi an amma in ba annabi to zai ta kallon abin da ya ga annabi ne shi rana ɗaya hanzalatu ya aure ya aure yar sarkin makka abu sufiya a lokacin da hanzalatu ya aure yariyan da ya aura ta bar babanta amma da ta bar babanta ta taho kyakkyawa ne kowa na santa amma ta ya aure ta amma sai zamto ita tana gida shi kuma yana gidan annabi Muhammad ango ne amma kullum na kofar gidan manzon Allah har sai da labari ya cin wa ma'aiki cewa fa hanzaratu bai zuwa wajen iyalansa a shawaran mai masa akai ke tana daga cikin kyawawan mata a cikin larabawa ba a cikin ba. amma hanzaratu ya shagala da annabi a wani gida shuguli wa shuguli ya shugulu ya shagala kawai da manzan Allah kawai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama ya umarni Hanzala to Hanzala ta tafi gida annabi kafin ya shiga gida ya ce Hanzala ya shiga gida Hanzala haka zai tafi gida yana kuka yanda ka san an cinye ma yaro minti kuka yi ta kuka haka zai shiga gida ba za a yi mata magana ba har safiya ta yi shaida wajen annabi shikenan an daina kukan kuma kenan to ranar sai ta yi mafarki cewa hanzalatu ga shi ya yi shahada ita kuma sahabiya ce kashifa sai ta ce to wannan shahada tun da naga ya tabbata to hanzalatu zai shahada amma ba na bar wani irin wannan ya zama ban dauki da jininsa ba Hanzaratu ranan yana shigowa gida ta dinga yaudararsa wanda ita ma tana barin shi ta san halin da yake ciki ito in kaga mutum mai soyayya mai ciwon soyayya ai abin tsoro ne ai shi mai ciwon soyayya ai ai bayi ganewa duk abin da ka gaya masa wallahi jin ka zai aya azli da ani fa kalbi bihi latta eh in dai mai ciwon soyayya ya kamu duk bayanin da ka masa ka kara mai dan idan yanzu ka zo kana ce masa wancan ba ta da kirki yar kaza ce kaza kaza ne ka kawo faɗa zai tashi zai ce ku duba wani ina ganin shi da mutunci shikenan kai kai kai kwanne mai kanka <laughs> kuma haka ne wallahi da gaske ne kuma haka ya take amma ta zo ta dinga masa dabara yaudara da kyar hanzalatu ya tafi sallah bayan ya dawo da safe haka dai ta dinga bin hanzalatu da dabara har hanzalatu ya yarda suka zauna tare da ita a wannan yanayin hanzalatu ya gama saduwa da iyalinsa kawai sai an buga kujin yaki idan annabi zai fita to buga kuje ake yi wani na gona bai ma san yadda fatar fatanyar take ba zai fito wani yana shan ruwa bai san yadda zai yadda gugan ba wani na cin abinci shikenan abincin ta haramta masa haba malam sun hidimta wa manzon Allah da ransu hanzalutu ya fito daga shi haka kawai hanzala ce ya za wani mayafi ko ya naɗe jikinsa kawai sai ya za ta kwabi ko ya fita tana ina hanzala ce ina za ka ina ya ji karan kujen yaƙi ba inda zai tsaya kafin ya fito ma har kara kwasi ne gaba amma hanzala ta kawai shi ma ya fara bin wanda yana daga cikin wanda an musu uzurin kar ya ce amma ba zai yiwu ba hanzalatu tafiya yake ya je ya riski sahabban manzan Allah ana fita filin daga sai ya ga gasirkinsa baban matansa shine lokacin jagora kawai sai ya tunkare shi ka san su in ka kalle in ka kalli sahabi yayi damara da takwabi wa billahi alladhi sun fi aljanuna ce shi yasa al-imam al-busi yake ce humul jibal fasal anhum masadimahu in ka kalli sahabi sahabbai masu kundin bala haka hanzalatu ya tuka ya dirfafa sarkinsa yana gudu yana zai kashe ni zai kashe ni kawai sai mutum sha hudu suka yi zobe wa hanzalatu da shi sarki ne ga masu bashi kare mutum goma sha hudu suka zo suka yi garkuwa suka tare hanzar ya saru wannan ya cakki wannan ana kai sara ya tumi ya sake fita su sake tare shi har wani ya zago ta baya ya soke shi haka hanzala ya fadi ya mutu suka caccake shi bayan an gama yaƙi manzon Allah ya ce ina hanzalatu aka ce ba gan shi ba mazalla ce ina jin kamshin aljanna ta wajen dutse kaza ku je ku duba haka aka je aka duba ana duba sai ga gawan hanzalatu a kwance wajen aka dauko hanzalatu ke ce ana dauko shi daga nesa manzo ya ce ya ya ya ya na ganin mala'iku suna mai wanka bayan shahidi ne kaga mai gani da ganin gaibu la ilaha illallah kallon annabi annabi yana gani yana yaya yaya sabai ka ce ito eh, mu dai ga mu muka dauko shi mu jin ba mu ga komai ba annabi ya ce ga malaiku suna wanke shi manzo Allah bai rufe baki ko ya garuwa na zuba jikin shi yap yap yap dan annabi ya faɗa kar ku yi shakku sai garuwa na zuba jikin shi yap yap yap yap manzo Allah ce kai sabu abu zaujata kusan manzo Allah ya san abun ba zai bada labari ba sai ce to ga sauki ku je ku tambayi matansa yaya aka yi hanzalatu dukkanin shahidan nan ban gana ma kowa wanka bane shi kuma shi din mala'iku ne suke mai wanka ana zuwa aka same ta manzo Allah ya ce a tambaye ki tace eh wallahi hanzalatu da janaba ya fita yana kwance kawai karan kujen yaki ya ji bai ma san mai akai ya fita ba ne manzo Allah ya ce to dalilin da yasa mala'iku suke mai wanka kenan ku ci irin wannan kana tunanin wannan soyayyar hankali hankali ne dai auna maka idan kai yanzu shi mai hankali kan yake baka ne ina hankali so yake ka so annabi a ce wannan ya annabi ne ka sa babbar riga shine fa wai mu fa abin da ma muke mu fa muna yin to Allah zai karba Allah ya karba Allah ya kare karba amma soyayyar mu idan an kwatanta to Allah sai jin dadi ne